Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Za ku kuma iya kama mu a yaushe a hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 15 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai. ta hukumar hukumomin yankin hong kong sun dakatar da wani shiri na mika waɗanda ake tuhuma da manyan laifuka ga ƙasar china an samu ra'ayi masu saɓani a tsakanin amurka da guatemala kan kwararra bakin haure sannan wani taron gaggawa da hukumar lafiya ta who ta gudanar ya cimma matsaya kan matsalar barkewar cutar ebola a gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kanin labaran kenan aka saurara A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande yayi da sabon rantsatsen gwamnan jihar Zamfara Bello Matawalle akan matsalolin harkar tsaro da suka addabi jihar. Sannan za ku ji cewa Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. wasu kungiyoyin fararen hula sun gudanar da wani gangami a gaban ofishin jakadancin sudan Daga bisani Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. jima'a Hukumomin yankin Hong Kong sun dakatar da wani shiri na miƙa waɗanda ake tuhuma da manyan laifuka ga ƙasar China domin a yi musu shari'a. shirin da ke kunshe a wani kuduri wanda ya haifar da gagarumar zanga-zanga a yankin a yau asabar shugabar yankin ta hong kong carrie lam ta bayyana cewa za a dakatar da shirin har sai sun kammala tuntubar masu ruwa da tsaki kan wannan lamari After repeated internal deliberations over last two days, Lam kenan take cewa bayan tuntuɓa da aka yi ta cikin gida cikin kwanaki biyun da suka gabata ina mai sanar da ku cewa gwamnati ta yanke shawarar dakatar da yin sauyi ga dokar sannan za mu fara tattaunawa da dukkanin bangarorin da abin ya shafa ita dai wannan doka da yankin na hong kong yake so ya kirkiro ta kunshi aikawa da duk wani da ake zargi da aikata wani babban laifi zuwa china domin a yi masa shari'a wannan shiri ya fargar da al'ummar yankin na hong kong waɗanda suka ki amincewa lura da irin bambancin dokoki da bangarorin biyu ke da su wannan mataki ya kuma sha suka daga kasashen waje inda amurka ma ta allah wadai da shi an samu ra'ayoyi masu saɓani a tsakanin amurka da guatemala kan wata yarjejeniya da za ta dakile mutanen da ke fitowa daga yankin tsakiyar amurka domin neman mafaka a ƙasar ta amurka hakan na nufin burin gwamnatin shugaba trump na ganin an zauna an tattauna kan yadda za a shawo kan wannan matsala ta kwararar bakin haure cikin gaggawa zai fuskanci tsaiko a cewar wani rahoton cikin gida da ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana. a baya wata tawaga mai mambobi uku ta yi tattaki zuwa guatemala domin neman amincewar wani kuduri wanda fada white house ta tsara wanda kuma zai samar da wata ƙasa ta uku a matsayin mafaka tsakanin amurka da guatemala ƙarƙashin wannan matsaya da amurka take so a cimma za a tilasta wa bakin hauren da ke fitowa daga ƙasashen el salvador da honduras su nemi mafaka a guatemala wacce ta kasance mashigi ga bakin hauren kafin su ratsa ta mexico su kuma dangana da amurka kin bin wannan mataki zai sa amurka ta maida bakin hauren zuwa kasashensu na asali muddin suka ƙi neman mafaka a ƙasar ta guatemala da farko to sai dai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana cewa a ranar da aka yi zaman tattaunawa na farko akwai alamu da ke nuna cewa guatemala ta yi wa bukatar ta amurka mummunar fahimta inda ta nuna cewa za a dora mata wani gagarumin nauyi wani taron gaggawa da hukumar lafiya ta duniya who ta gudanar ya cimma matsayin cewa matsalar barkewar cutar ebola gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bata zama bukatar gaggawa da kuma bin wato abin damuwa ga fannin kiwon lafiya na duniya ba amma kwamitin kwararru ya yi gargadin cewa rashin isasshun kudade na barazana ga yakin da ake yi da cutar mai saurin kisa Pravin Avislan shine mukaddashin shugaban kwamitin gaggawa a hukumar ta WHO. We risk to see restrictions on travel and trade ya ce akwai yiwuwar mu ga an ɗauki matakan dakatar da tafiye-tafiye da harkokin cinikayya da kuma rufe kan iyakoki hakan zai matukar shafar tattalin arzikin jamhuriyar demokuraɗiyar kongon sama da mutum 1,400 suka mutu a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyar kongon sannan sama da mutum 2,100 suka harbu da cutar hakan yasa a wannan karo na barkewar cutar ya zamanto mai matukar haɗari a yankin arewacin lardin kibu da ke fama da tashin tashina tun bayan irin wacce aka gani a shekarar 2014 a yankin yammacin afirka wacce ta kashe mutum 11,300 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya michelle bachelet za ta kai ziyara ƙasar venezuela a ranar laraba mai zuwa a cewar wata sanarwa da ofishin ta ya fitar shugaban za ta gana ne da shugaba nicolas maduro da jagoran 'yan adawa juan guaido sannan za kuma ta gana da mambobin majalisar dokokin ƙasa wacce guaido ke jagoranta baya ga shugaban kotun kolin ƙasar da attorney general ɗin ƙasar da za ta tattauna da su wannan ziyara na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar ta venezuela ke fuskantar rikicin siyasa a dai watan janairun da ya gabata ne shugaban 'yan adawa guaido ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na wucin gadi bayan da zargin cewa maduro ya murɗe zaben shugaban kasar da aka yi a watan mayin bara wato tun kuma bayan da ya ayyana kansa a wannan matsayin ne kasashe da dama suka mara mai baya ciki har da nan amurka sakataren tsaron amurkan pat shanahan ya ce amurka na kokarin cimma wata matsaya ta kasashen duniya a yankin gabas tsakiya bayan wani hari na goshin asuba da aka kai kan wasu tankokin mai a yankin gabar tekun gulf da ke oman amurka dai na zargin iran ne da kayan wannan hari kuma sojoji sun gabatar da wani hoton bidiyo da ya nuna wasu mutane a wani jirgin ruwan iran da ke sintiri suna cire wata nakiya da bata tashi ba a wajen hare-haren wani kamfanin kasar japan ne ke da mallakin ɗaya daga cikin tankunan mai suna kokuku sangyo sannan ɗayan kuma mallakin wani kamfanin ƙasar norway ne kamfanin jirgin labaran kasar ta iran na irna ya rucu cewa dakarun ruwan kasar ta iran sun ceto mutum 44 daga tankokin man sannan bisa ga dukkan alamu an yi amfani da nakiyoyi ne wajen kaiwa tankokin man har-haren labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. yayin da matsalolin tsaro suka addabi jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya da tashe-tashen hankula da kashe-kashe abokin aikina yusuf aliyu harande ya tattauna da sabon rantsatsen gwamnan jihar zamfara bello matawalle akan wannan batu inda ya fara da tambayarsa kamar haka. wani irin mataki ne za ka ɗauka ko ko kake ɗauka dangane da matsalolin da suka addabi jihar zamfara matsalar tsaro wanda ya bambanta da abin da gwamnatin da ta shuɗe ta yi alhamdulillahi rabbil alamin kamar da ka sani ita harkar tsaro a koyaushe abu ne wanda a ɓoyayyen abu wanda ba zai yi ba ka je kana faɗarsa ga jarida ko ga gidan talabijin da sauransu abinda mutane ke so su gani dai shine na an samu ci gaba a muna ɗaukar matakai da dama na ganin cewa mun kawo wannan matsala ta rashin samun tsaro a wannan jihar ta ta zamfara amma dole sai mun rufe idanunmu domin akwai abubuwan da dole ne sai an yi su misali ba za a bar mutane suna ɗaukar dokar doka a hannayensu ba kuma a zura ido a ci gaba da tafiya haka nan idan babu doka a ƙasa shi zai sa za ka ga cewa kowa na abin da ya dama to abu na farko da za mu ware shine mu tabbatar da cewa mutanen zamfara sun bar dokar doka a hannunsu sannan ko mu tabbatar da cewa su wa'annan masu wannan illa din mu gaya za mu yi mu zauna da su mu ga cewa an yi samu sulhu tsakanin gwamnati da su domin su dakatar da kashe-kashen al'umma da suke yi to idan muka ɗauki wannan mataki da sauran matakai da ba sai mun faɗi su ba na san da Allah da za mu samu sauki kuma za a dakatar da wannan kashe-kashen da ake a wannan jihar ta Ganin cewar an ɗauki tsawon lokaci ana wannan kashe-kashe kame-kame wanda kuma za a ga cewar mutane da ake ganin cewar mutanen ƙauye ne suke aiwatar da wannan abu. Ta ya za ku yi ku magance wannan tunda wasansu ma ba ku kai ga sanin ko su wane ne suke wannan aikace-aikacen ba. a kamar da ka sani a duk dan zamfara ya san mutanen zamfara saboda haka mutanen na yawancin su akwai yan zamfara cikin su da dama kuma an san iyayensu kuma alhamdulillah mun fara zama da iyayensu da kuma yawancin su kuma mun kai karshe dai mun yi yarjejeniya cewa za a zo a zamna babban teburin da za a samu zama lafiya wanda yake sun faɗa mana korafi korafensu kuma sun gaya mana waɗanda ke addabar su suma akwai 'yan sa kai da 'yan banga da sauransu duk dai tsakanin suna waɗannan faɗace-faɗace wanda ba mun zama da su yaren da ke daji ko mun zama da iyayensu to kuma mun zama da su 'yan sa kai da 'yan banga da 'yan masu tsaron gari saboda haka duka mun gano yadda matsalolin suke yanzu kokarin da muke yi sai mu ƙara haɗa su kuma gabaki ɗaya mu zauna mu tabbatar da an tabbatar da wannan zaman na lafiya sannan kuma kowace karamar hukuma ko masarauta za mu yi kwamiti wanda zai zage waɗannan masarautu domin a je a gayyato duka sarakunan fulani da su kuma 'yan kai da 'yan banga da 'yan gilan jtf duka haɗu a zamna da su gabaki daya a dan ne za a kai karshe inda ina tabbatar maka cewa in Allah da ba da daɗewa ba za a yi wannan shiri za a fita kuma za a fara karɓar su domin da yawansu sun nuna cewa su ma wannan abun ba son shi suke yi ba illa dai zalunci ne da kuma rashin gaskiya da ake yi shi yasa su kuma suna ganin cewa ana cutatar da su amma mu mun ɗauki matakai na mu tabbatar da mun shimfitar da gaskiya da adalci zuwa ga kowane dan jihar zamfara. tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya gwamnan jihar zamfara bello matawalla kenan a tattaunawar da suka yi da abokin aiki na yusuf aliyu harande yanzu kuma za mu koma abuja babban birnin tarayyar najeriya inda wasu kungiyoyin fararen hula suka gudanar da wani babban gangami a gaban ofishin jakadancin sudan domin nuna bacin ransu bisa rikicin sojoji da fararen hula a ƙasar wakilin murya amurka daga abuja hassan mai na kaina ya aiko mana da rahoton yadda wasu 'yan kungiyoyin fararen hula a najeriya kenan suka mame ofishin jakadancin kasar sudan da ke nan abuja a wani zanga-zangar lumana da nuna rashin jin daɗi bisa kashe-kashen da ake yi a kasar ta sudan wannan na ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar wato comrade ariyo dare atoye ke cewar duk abin da ya shafi sudan tamkar ya shafi najeriya ne don haka bai kamata shugabannin najeriya da ma sauran shugabannin kasashen afirka su rike hannu suna gani sojojin sudan suna karkashe fararen hula kamar kaji ba menene hujjar sojin sudan za su ke kashe fararen hula a ɗaruruwansu ina dalili ko menene fargabar da waɗannan ƙungiyoyin fararen hular najeriya ke da shi that we are going to have influx of people moving into Nigeria from Sudan, if Sudan becomes another Libya, if Sudan becomes another Afghanistan, muddin aka bari Sudan ta koma tamkar Libya, Syria ko Afghanistan, to za mu samu tutudowar 'yan gudun hijira zuwa nan Najeriya. Lallai hakan zai shafi Najeriya. Tun dai bayan da zanga-zangar da ta kawo ƙarshen mulkin shekaru talatin na gwamnatin Laftanar General Hassan Umar Ahmed El Bashir. Sudan ke faman tsunduma cikin wani sabon rikici. Su dai kungiyoyin fararen hula na Sudan na neman shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar. Laftanar General Abdul Fattah Al-Burhan ya soka daga kan mukaminsa a nada shugaban rikon kwarya na farar hula. Al'amarin da sojojin Sudan suka ce ba za ta yiwu ba wai agola ya fi dan masu gida. masu zanga-zangar na abuja sun nemi tarayyar afirka da ta shigo cikin al'amarin na sudan don kawo sulhu to amma tambayar da ake a nan ne, shin anya au ka iya kawo wannan sulhu dr hussaini hassan wani masani ne a najeriya eh za a iya kawo mamana don sarkakiya irin wannan ah, na gambia ba ya yi musisi ba bayan an yi zaɓe ma a can ivory coast alasan watara sun yi abu makamannin wannan ba majalisar ɗinki taro ma kawai na afirka shugabanni da suka shiga ciki ba sai da aka tabbatar wa ainihin mai abun ba so saboda haka ba abin da zai hana. to amma doctor ai ana ganin kamar wani lokacin ita au kamar zakin roba ne ba ta cizo ana ganin kamar wata rana ma ta ecos ta fi au muhimmanci wurin shiga tsakani a kasashe. to ai in dai ba abu ne ya fi karfin wayannan din ba wayannan din ma za su iya daidaita komai ai. to amma doctor tun da su majalisa majalisar ɗinkin duniya sun shigo ciki wa'ayi. Masu zanga-zangar nan sun yi ta zanga-zanga mulkin albashir bai kare ba har sai da sojojin suka mm. shigo suka yi juyin mulki kuma yanzu lokaci ɗaya ce sojojin su bar mulki a baiwa wani farin hula wanda shi ma ba zaben su aka yi ba kana ga anya su yan farin hula na Sudan sun yi adalci kuwa. Ta da kayan bayan da su farin hula suke yi din zai ba da daman ko da soja sun rike abun ba za su yi tsawon tsayuwa akan wannan abin ba. Gaskiya in ba su ɗan tanka ba sai su hau kuma su yi mursisi a kai amma yanzu kamar ko na zimbabwe ne da ya faru a kwanakin baya sojojin ne da kansu suka hamɓarar da gwamnatin amma ai kaga da yake dama akwai shiri na musamman kaga ai ba su ɗauki wani dogon lokaci ba kuma suka ba da umarni aka zo aka yi zaɓe ko najeriya ma da ka gani da muka shiga demokradiyya ba farin hula ne suka yi bore suka yi jajance tukuna kafin nan sojan suka yi watsi da abun ba kafin nan aka daura da an yi shiru har yanzu a soja nake Eh amma dokta abin da su masu zanga-zanga na Abuja suke cewa shine suna tsoron wannan kashe-kashen da su sojin Sudan suke wa masu zanga-zanga kasar Sudan ka iya komawa tamkar Libya ko Afghanistan kai baka wannan fargaba? Amma zanga-zanga ta lumana ne ai kawai ba za ka hau mutane kawai ka dinga dora musu dalma ba. in mai mana ne sojoji ba za su kai musu farmaki ba amma kuna zanga-zanga kuna faffashe kayan gwamnati shi mai hukuma ma wanda yake da bindiga a hannunsa kana daukan dutse kana harbin sa shi kuma yana da bindiga to ai kaga zai kai maka uh, farmakin da ya fi naka Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Mugargaɗe mai gina ra, mai mugunta. Mugargaɗe mai gina la. a gaida Hassan Maina kaina. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce karfe goma sha ɗaya da minti goma sha-bakwai na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsar tambayar su Rilwani Ibrahim da Musa Shu'aibu Halilu daga Kano da dai sauran masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin masarautar Kano. To idan masu tambayar na saurare ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin da wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya samo daga wani masanin tarihi da ke kano mai suna malam rilwanu ibrahim wanda mahmud ya ci gaba da tambayarsa cewa sarki muhammadu ya zo ne a lokacin jihadi da shekara nawa a ya zo kafin jihadi da shekara 300 ma da wani abu kafin jihadi mm. shekara alif dubu ɗaya da ɗari hudu da yan kai ya zo fara jihadi kuma an yi ta alif dubu ɗaya da ɗari takwas da hudu zuwa da uku da bakwai sarkin kano suleimani ya hau sarki bayan an gusar da wa'ancan sarakunan da suke yi hmm. Hmm. kutumbawa to shi kamar ya yi fice tun da kaga ya yi yana sako al'amura na sarautar musulunci ko kuma na sha'anin tafikar da jama'a ta sigar musulunci misali idan muka ɗau misali da yadda ya seta gidan sarautar kano kake cewa alƙiblarsa tana kallon ka'aba misali hmm. da sauran al'amura da suka shafi kamba sha'anin musulunci hmm. kamar da tsarin ba haka yake ba kenan a sarakunan da suka gabace shi kwarai ba haka tsarin yake ba suna yin abubuwa da yawa wanda daga sarkin kano ya ji hmm. shine aka fara musulunci ya zama cewa shine ya fi ɗaukaka amma dama tun ba goda sarakunan nan suna sallah sai dai mutanen gari addini ba shi da muhimmanci a wurinsu. yauwa Shi kuma yaji ya mai da cewa to yanzu fa addinin mu na ƙasa musulunci ne. Na'am. Saboda kowa dole kowa ya musulunci. Da can mutane suna yin musulunci da ku. To shi kuma rumfa da ya zo. Amma sai ka ga dama. yawa shi kuma rumfa da ya zo sai ya ƙara ɗaukaka abin. Tunda kafin zuwa rumfa ai ana yin addinin. Kuma malamai kashi-kashi sun zo zo da littafai iri-iri. suka kakawo su jami'u sagir su a shifa da sauransu duk an zo da su amma ba a yin abubuwan kamar yadda rumfan ya asasa ya tabbatar da tsarin na musulunci ya tabbatar da mulki irin nasa wanda babu wanda ya fito da shi a kasar hausa eh, ana maganar kano ta shekara dubu da wani abu wai ita kano daga lokacin da aka, sare ta ta zama gari aka kafa sarautarta ko kuma a sai bayan wani karni ai kasan shi sarauta da mulki ba abu ne wanda yake faruwa a rana ɗaya wannan wanda muka gani misali ka gaba goda sun yi nasu rumfa ya zo ya yi nasa ya kaka abubuwa ibrahim dabo wanda za mu zo mai bikinsa na shekara 200 shi ma ya kawo wasu abubuwa na tsarin mulki wanda shi ne yanzu zuriyarsa suke shekarar 200 suna mulkin kano to kaga kowa da nasa wanda ya zo daga karshe zai hada yanzu kamar sarkin kano na yanzu misali ai da akwai abubuwa wanda suke na rumfa da yake magajin rumfa ne akwai abubuwa da suke na dabo kaga magajin daba ne ko ba haka ba akwai wasu abubuwa da suke na sunusi kakansa wanda yake kaga shi halifansa ne to abu ne wanda yake haduwa zuwa lokaci kaza ana samun ci gaba ana samun karuwa ka gani ba shi ma kansa yanzu wannan sarkin ai da akwai abin da zai fito da shi wanda zai zama yawwa zai zama cewa nan gaba ya zama abin nan ya zama ka'ida a harkar mulki hmm. tunda duk sarkin da ya zo Allah yana ba shi wata hikima da wata basira da wancan bai gada ba an yi wannan da sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero da wani sharifi ya zo suna magana sai sharifin ya ce Allah ya sa sarki Allah ya sa ciro ma ya fi ka sai sarki ya tiris wai an gama addu'a sai sharifi ya tambayi sarkin Kano Abdullahi Bayero ya sarki na ga fuskar ka ta canja dan na ce ciro ma ya fi ka ai abin da nake nufi idan ciro ma ba fi ka ba gidan ku rushewa zai yi amma idan wanda ya gada ya fi wanda ya gada a wurinsa kaga abin gaba zai ta ci amma ana ta ci baya wannan bai kai na haka har sai wata ran a shafe ku to haka sarauta take haka mulki yake haka zamani yake da haka dai ita kano bayan an samar da ita a hankali a hankali ne yanayin sarautar ta misali haɓaka ai ko kamar yanzu tara ta nan da nake gaya ai ta canja da yawa misali tun daga kan shi muhammadu rumfan bayan ya tafi an zo an shigar da dan iya bayan ya tafi an cire barje an sa ya yake da suna ciro ma haka su abubuwa suna tafiya yanzu ka zo zaka kirga tara takanan ma duk ba za ka sawa annan ma ka ce sarki muhammadu rufa ya yi waɗannan hidindimu ne gabanin ma a yi jihadi hmm. kenan da jihadi ya zo ba wasu abubuwa da suka eh, suka wanzu kenan sabbitin da dama eh, watakila an dama ita an ɗora sarautar kano a wannan alƙibla? a da jihadi ya zo akwai abubuwa da yawa sababbi da suka zo saboda bayan rumfa ai kutumbawa ne suka zo su kuma kutumbawa addini ma bai dame su ba sosai saboda haka sun yi wa addini rikon na kashi su kai mar saboda haka shi sa shi dan hudu ya zo ya tajiridi oh. to kuma kaga abubuwan da aka kara a gidan sarautar kano na addini sun karu daga lokacin da muhammadu da sarkin kano suleiman ya zama sarki har zuwa wannan sarkin da muke da shi yanzu kullum musulunci karuwa yake yi da fahimtarsa ana samun fahimta kyakkyawa fuskantacciya amma me nazari ya nuna eh, dangane da yadda aka tar da cewa shi wanda ya gaji muhammadu rumfa ya yi wa sha'anin addini sako-sako menene su kutun ba su ma sun faɗa sun faɗi wannan a cikin tarik arbabu kano kano chronicle mm. har wani abu wai suka yi shi wai dirki shi dirkin nan aka samu kur'ani aka lullube shi duk shekara sai a yanka shanu aka yanka shanun sai a ɗauki fatar sai a sake lullube kur'anin wani abu dai haka nasu na sirkulle mm. can abun nan ɗinsu to kaga ai daga baya suka suka sako wannan bayan rumfa mm. kamar wannan yana nuna cewa ba su da fahimta ta addinin musulunci kamar kamar shi yadda ba ba su da shi kansa rumfa ai kaga ba wai malami bane amma su su malam da ba su Suleiman ai malamai ne wanda yake sun fahimci addini sosai kuma za su suna yin ijtihadi suna karance karancen su sanya Kano da ba mahalli tafi ya rubuta wanda yake yana nuna cewa mutane da za su samu haɗin kai da abubuwa da kuma su bawa kenan su bawa kenan da suka zo sarauta eh, kamar babu karatu kuma zuciyar bata damu da sha'anin addini ai sun ba sa ba su dauki addinin da muhimmanci ba ka fahimta ba su akwai abubuwa da yawa sun ka bashi a cikin harkar addini suna dai sallah ba za mu ce ba sa sallah amma addini suna harhaɗa abubuwa na bidi'o'i da shehu dan fodi ya yaka ka gani kamar irin su wannan dirki din da sauransu duk da yake alwali shi ma da kansa ya soke dirkin sai suka ce tun da ka taba girki kuwa dirki kuwa mulkin ka ya kare to da aka zo aka yi jihadi ko mulkin sa ya kare kaga sai can Allah ya musu istidraji da wannan abin nan nasu ko da wannan canfi mm. haka duk da ka gaya mana magana tara ta uku din nan da sauran yanayin majalisar sarki yake da aka samu jihadi an kawo sauye-sauye na sha'anin madafin iko da tafikar da mulki kwarai da gaske an ka kawo abubuwa da yawa wanda yake babu su kafin zuwan jihadi ah, tunda jihadi kuma ya ɗebo mutane an ƙara samun mutane wasu daban sun shiga harkar ba kamar yadda yake da can wasu 'yan tsirarru ne kaɗai suke ba su an samu ƙarin al'umma da suke jibanci mulki ba irin yadda yake da ba kuma an rarrage abubuwa ba kamar yadda ake a da mutane ana danniya sosai ka gane su kuma sun kawo wani adalci game da yadda za a tafiyar da mutane misali lokacin zamanin kutun bawa baya ga rashin daukar al'amarin addinin da mahimmanci akwai kuma yanayi na danniya yau a kwarai da gaske to ai shi yasa da aka zo za a yi jihadin mutane da yawa suka ba da gudunmawa kamar yanzu idan ka zo za ka yi juyin mulki ai za ka ga mutane wasu za su ce suna so saboda wani abu da ba sa jin daɗi hmm. ko ba haka ba to saboda haka idan kuma ya zama cewa ka zo za ka yi baka samu goyon baya ba ai kaga ya nuna cewa mutanen nan da suke mulki ana son su in dai kana mulki aka zo aka tumbuke ka ai da matsala ko ba haka ba to saboda haka su akwai abubuwan da suke yi wanda mutane na kasar ba sa jin daɗi a wannan lokaci to shi yasa kuma suka yi kokari su mutane suka ba wa masu jihadi gudunmawa aka tumbuke wannan mulki da aka tumbuke kuma aka samu daidaito da kwanciyar hankali a ƙasa da haɓakar arziki tunda mutane sun samu goyon bayan hukuma ta kare su da dukiyoyinsu kuma an yi adalci fiye da yadda ake da saboda haka arziki ya karu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado da ke bamu tarihin masarautar Kano da mu a kanan Mahmud Ibrahim Kwari da Salaman Abu wanda ya haɗa mana sautin kenan da kuma injiniyan mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. To Madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. hukumomin yankin hong kong sun dakatar da wani shiri na mika waɗanda ake tuhuma da manyan laifuka ga ƙasar china domin a yi musu shari'a shirin da ke kunshi a wani kuduri wanda ya haifar da gagarumar zanga-zanga a yankin a yau asabar shugabar yankin ta hong kong carrie lam ta bayyana cewa za a dakatar da shirin har sai sun kammala tuntubar masu ruwa da tsaki kan lamarin an samu ra'ayi masu saɓani a tsakanin amurka da guatemala kan wata yarjejeniya da za ta daƙile mutanen da ke fitowa daga yankin tsakiyar amurka domin neman mafaka a ƙasar amurka hakan na nufin burin gwamnatin shugaba trump na ganin an zauna an tattauna kan yadda za a shawo kan wannan matsala ta kwararar bakin wato cikin gaggawa zai fuskanci tsaiko a cewar wani rahoton cikin gida da ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana a baya wata ganawa ko kuma wata tawaga mai mambobi uku ta yi tattaki zuwa guatemala domin neman amincewar wani kuduri da fadar white house ta tsara wanda zai samar da wata ƙasa ta uku a matsayin ta mafaka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau vitek zanga-zanga ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya da nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc